zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA, shirin da ke taɓo lamuran da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shiri na ƙarshe na zauren matasa da ya sauka a jamhuriyar Kamaru wanda kuma ya tattauna kan gujewa kishi mai zafi a gidaje da kan kawo cutarwa tsakanin iyaye musamman ma dai matasa inda mata kan iya cutar da miji ko mijin ya cutar da mata tamkar ana zaman ƙiyayya ne. Maimakon kuwa hakan ya kamata ya zama zama ne na mutunta juna. wakilin mu Muhammad Rabiu Damba ya tara matasan don zantawa kan muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma akasin haka za a iya samun akasi, wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ko neman ilimi za su rabauta. Amma matukar kishin ya zama zai kawo hasada ne ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. Wannan ma shine karo na farko da shirin zauren matasa na BOA ya sauka jamhuriyar Kamarun, inda matasan suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan babban darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Matasa, kamar kullum, ku biyo ne mu shiga zauren. gaisuwa dashen Allah ku kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa. Duk abin da ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin yau ko da kai gagarumin malami ne a gari kai ko da gidanmu ne kai fice za ka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawa ganin wannan ne ake nufi da kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya je gun boka kwana 41 ba karban ibadan shi kishi irin na tsakanin ma'aurata kishin bai da kyau amma ba za a ce ba za a yi kishin ba don kishi abu ne daga Allah na biyu kuma maganan kishi a cikin alkur'ani Allah ya magana yana cewa in za ku yi aure shi Allah ya fara da biyu fanki ma dabala kuma minan nisa'i masana kaga biyu Allah ya ce a sha haɗa kishiyoyi kenan wasu lasa waro ba bi biyu Allah ya ce ko zuwa uku ko kuma hurhudu in za ku iya adalci in ba ku iya ba to ku komo kan ɗaya to a nan shi kishi tsakanin mata ta wani ɓangaren kishi yana sama ma miji kwanciyar hankali yayin da ya haɗa mata mataye guda biyu wani kuma namijin ɗin jin daɗin auren shi da matarsa ta farko ne ke sa shi ya ƙaro mata kishiya domin da ji daɗi saboda ta huta su raba wato hidiman gida wani kuma bala'in matarsa ta biyu shine ike sa shi ya ce da kamar yadda iyaye mu suke cewa maganin mace she mace ya sa shi ya ƙaro wata matar ɗin domin ta zo ta zama ma wannan abokiyar gasa idan ta ga wancan ta gyara halayyanta tana killace miji irin abubuwa. wanda ta lura ta yi tsokaci ta ga wannan ba ta yi ita ta zo tana mu wannan miji da ɗan kisisina da ɗan kyautata masa wajen kwanciya da shauransu idan ta ga wancan ba ta yin wannan ta yi la'akari ta ga wancan ka mu ya ce ko kuma bata damu ba in miji ya dawo shi zai cire takalmin shi a kofar ɗaki ya shiga ɗaki shi zai gyara gado shi zai ɗibi ruwan wanka wannan in ta zo ta samu tana wancan tana haka ita kuma in ta zo dimiji da ya dawo in ka wasa ita ta tube mar takalmin ita za ta ɗauki takalmin ta shigar cikin ɗaki ita ce za ta ɗibi ruwa ta ɗumama da ya zo ta juye masa abin da da bai gani a can sam ya ga ana masa ana kaga na dole hankalinsa zai karkata to ita wancan in har ta ga hankalin miji ya karkata akan wannan da ta zo daga baya kaga dole za ta gyara yanzu kan ya zama gasa kuna sauraron shirye-shiryen Hausa na VOA ne daga Washington DC akwai kira ne ga matasa don gane amfanin kishi? Mazaje da yawa suna wahala suna karubalantan matsaloli irin wannan da irin mata wanda suke da mata daidai. Amma kana zaune da mace ɗaya yadda ta saba cin sarautanta in kai wasa ko ruwan wanka ne idan ka tambaye ta eh, ba ni ruwan wanka sai ta ce maka ruwan na kan wuta da Allah je ka juye in ka juye ka dora min nawa. Tana zaune a binta in kana neman sabulu ta ce maka ga sabulu a gurin wanke wanke zo ka ɗauka. In ka ci abinci kana neman ruwan wanke hannu a ce maka a ga buta a waje zo ka wanke hannu. In ka shigo ka samu ba gyara ma ka kana so ka kwanta ka tambaya ya gadon naka ta ta hannun ka ciwo yake in ka gyara ka kwanta shi mai faru aikin ba ta yi yani alhalin abin da bata saba maka bane to kaga wannan matsala na nan a wannan irin fanni to yayin da ka auro mace wanda ta san a gyara maka gado a yi dumama ma ruwa a wanke ma takalmi wanke ta wani a ne mace za ta wanke wa takalmi sau biyu ma duk lokacin da suka zo za ka fita shi ta tambaye ka wani takalmi za ka sa in ka ca wanda na sa da safe ta ɗauka ta goge in ba mai gudun ruwa bane ta wanke maka kamun ka gama abin da za ka yi kana cin abinci ta kawo maka garuwan wanke hannu mai dumi da sabulu ga sha duk abin da kake bukata ana kawo maka Abincin ka kuma a kan kari wata matan wallahi in ka wasa shayin safiya shan kai ka azaha ko karfe biyu in ba kai ne ka jin da wannan a gidanka ba to wannan ina daga cikin wato ɓangarorin da aliyar kishi yake kawa da mai kyau da mara kyau to wata matar kuma saboda bala'in kishi har ya kai ta mata ya sa a yi asarar rai ta mata ku da yawa da suke ciyar da mazajen su guba don ya ce zai musu aure irin haka yana faruwa da miji ya wani ma an daura auren miji na kokarin tarewa kawai mata ta bashi guba ya ci ya danna lahira wai a fasa a rasa wai ni za ta zo ta samu shi yake na zan da miji na shekara da shekaru kawai a aure da domin ta zo ta gaje min gida waye waye to shi ma ba zai zauna ita ma barata barata more shi ba kawai a danna ma miji a rata dai maganin bera a tura shi lahira wai akan yake shi da yawa irin wa'annan matan kuma suna nan to ki su ki wayansu shoyin kuma matan suke yi wa illa wasu kishiyoyin an jiriya an kawo matan da aka kawo in suka ga miji hankalinsa ya karkata saboda irin kyautatawa da yake samu ta bangaren ita amaryan bai samu a can a shiga gurin boka ko a hada mata da barkewan jini ko a haukata mata ta shiga duniya ko a cutar da ita yadda miji ba zai daɗa sake moranta ba wani mata fara aihuwa musamman kuma matan da su in suna gidan miji suna haifan 'ya'yan mata a zuwa aure kisha kisha daga zuwa da zo ta fi ɗa namiji shikenan ta zo gaje mana gida ka gani da muna muna ni da yana zamu ga gida shege ta zo ta fi da namiji yanzu da namiji na shije bugu na biyu ta kuma fito da namiji to shikenan in ka wasa da ita matar da ƴaƴan gabaki ɗaya shi an raka su to wannan kuma yana daga cikin mafi bala'in girman abin da kishi ke kawo a cikin mataye wani a cutar da mijin akwai kishiyoyi su kuma wanda suke tanadan da tsazuban su lokacin da miji yake gurin su su shine namiji lokacin da ya koma gurin wancan sai dai ishe ta da mun shari da birgima akan gado akwai mata da su kuma irin wannan tsatsumin suke tanada wani kuma sai ya shigo ya ji daki na warin kashi ko yana warin jaba ko dai yana wari kamar musha daki ya tsani matan nan ya ce tada mishi da kazanta duk wannan akwai irin wayannan kishiyoyin da suke irin wannan to muna gaya ma mutane da Allah su yi hattara mace kam abin da ake so da ita ta kyautata ma miji saboda girman darajar aure fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inda a ce zai yi umurni mutum yi wa mutum sa sajada to zai umarni mata ta yi mijinta sajada to amma su mata yin yanzu namu in kana in dai kana so ka gane hankalin matarka kana so ka gane haƙurin matanka kana so ka gane soyayyen da ke tsakaninka da matarka to jarrabe ta da kishiya a nan za ka gane matan nan baiwar Allah ne ko baiwar shaidan in dai ka jarrabe ta ko da wasa ka ce mata za ka yi mata kishiya to idan matan kirki ce addu'an da za ta yi maka Allah isa ka kawo wanda za mu daidaita amma idan fitinanniya ce da kai magana kicca sakayin da za yi min kenan shekara da shekaru lokacin da na wure kama da yau kake da shi ka wanke ka jira ya bushe sannan yau kuma don kaso ma samun kuɗi ka ce ni za ka waki ka ci ma mutunci zan koma gidanmu a ah, in aure ba daɗi kam an auro ki abin tambaya kenan wani kuma ta je ta samu iyayenta min iyayenta su bi bayanta eh? wata mata ta tashi a gidan iyayenta mata hudu ta samu wata ta ce ita ba za ta zauna da kishiya ba wata ta samu mata biyu wata kuma idan ta samu uwarta lalaciciya ne irinta wanda ta mallake uba shi abin da ta yi a gida ita ma ta zo ta ce ni kamar da uwana ta zauna ta kaɗai a gidan uba na ba shi ni ma ka zauna ba shi in kuma an kisa yi a gani duk irin waɗannan yana faruwa to wannan shine kankani daga cikin maganan kishi wanda ike ka ga inda shi ya dauko asali tun daga kan yayin annabi adam ga alherin kishi wata matan ta kan iya ta gyaru ta kwaikwayi abin da wancan ta zo da shi na sabo wanda miji yake so wata matan kuma kishi ya zama mata hallaka dama uku ne ko miji ya ji daɗin rayuwa in ya haɗa mata biyu ko uku ko hudu ko kuma ita matan ya zama sanadiyan shiryanta ko kuma ya zama sanadiyan halakanta a gaishe ku matasa duk ma da wannan muka kammala wannan shiri na zauren matasa da ya sauka a jamhuriyar Kamaru. Muna godiya ga matasan na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabiu Danba da kuma muryar Amurka da ta saba kawo muku wannan shirin. Sai wani lokaci mun samu dama in Allah yarda ma sake dawowa jamhuriyar ta Kamaru a madadin muryar Amurka. Ni na Suru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.